أمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين <clears throat> أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا يتقبل التشوى وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبهه مستقر في كل فطرة وعقل wato abu ne wanda ba zai yiwu ba a ce wata shari'a daga cikin shari'u da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabawa ce shari'a ana yana nufin shari'a samawiya ba shari'a arziya ba ba shari'ar da 'yan mutane suka tsara wa kansu ba yana nufin shari'a da Allah subhanahu wataala ya saukar littattafansa ga annabawa to ba zai yiwu a ce akwai wata shari'a da wani annabi ya zo da ita ba wacce za ta ce ka ɗauki wani haƙƙi na ubangiji ka ba mu ne ka ɗau haƙƙin muhabba ghayatul muhabba ka ba mu wani ba Allah ba ko ka ɗau haƙƙin ghayatul zulli wal khudu ka ba mu wani ba Allah ba babu wata shari'a da ta zo da wannan domin dukkan shari'u sun zo ne da asali guda ɗaya na tauhidi dukkan shari'u da Allah subhanahu wataala ya ko annaba da su sun zo ne da abu guda ɗaya na tauhidi shine tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala kada a hada ubangiji subhanahu wataala da wani a cikin wani haƙƙi da yake cikin haƙoƙinsa ko wani aiki da yake cikin ayyukansa saboda haka mala yace muhal ba zai yiwu ba a ce akwai wata shari'a da ta zo da umarni ko da amincewa da yarjewa mutum ya ɗauki wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah ya jingina ma wani ba Allah ba yace wa qawluhu mustaqirru fi kulli fitratin wa aqli dukkan wani mai lafiyayyar halitta da lafiyayyen hankali zai gane cewa wannan abu ne mai muni wato duk abu duk wani wanda hankalinsa wanda halittarsa ta farko da Allah ya masa tana nan ba a gurbata shi ta ba hankalinsa yana nan bai gurbace ba to zai yi wahala ya daidaita wani da Allah subhanahu wataala ya ce haƙƙin Allah ana iya ba mu wani sai wanda ya zama na abin nan fitrarsa ta shi ta gurɓace don haka abin da shari'u suka zo da shi littattafai suka sauka daga Allah subhanahu wataala sun sauka da abin da ya dace da fitrar da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akanta fitratallah la tabdila li khalqillah halitta ce da ubangiji wa dan adam ya halicci zuciyarsa farakal wanda ya kinsa mata sanin tauhidi daga baya ne shaiɗanu suka kawar da ita daga wannan turba shine abinda malam yake cewa walakin ghayyarat ash-shayatin fitra akthar akthar al-khalqi wa aqulahum sai dai shaiɗanu su suka zo suka canza asalin halitta ta mutum da kuma hankulansu suka gurbata musu hankulansu sai zamana gashi mutum kamata ya ce ya fahimci wannan amma ko bai fahimta ba sai ga mutum kamar mai hankali amma ko ba shi da hankali saboda a ka'ida dukkan mutumin da ya rasa fahimtar Allah subhanahu wata'ala ta wannan ya rasa hankali bai yi aiki da hankalinsa ba shi yasa alkur'ani sautari yakan ce afala akilun afala tadabbarun afala tafakkarun. da fi zalika la'ibratan li ulil albab li absar saboda mai saboda duk mai hankalin inda zai aiki da hankalinsa to zai riski wannan abu zai fahimce yadda abin yake ashe kaga in yaƙi gane yakin aiki da hankalinsa wato yakin abin yadda ya kamata to alama ce ta cewa ya yi watsi da hankalinsa bai aiki da shi ba shi yasa idan suka shiga wuta suke yarda da cewa eh lalle sun yi hauka sun watsar da hankalinsu ba lulau kunna na nasma'u au na aqilu ma kunna fi ashabis sayf suka ce da a ce mun zan muna sauraro wato muna sauraron abinda ake karanta mana na wahayi abinda ake karanta mana na wahayi na alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce muna tsaya mu saurara a wani aqilu ko muna tsaya mu tunani da hankalin da Allah ya bamu ma kunna fi ashabis sayf da ba mu zan yan wuta ba amma da yake sun ki tsayawa su saurara ana karatun su suke ma su ga abin da zai hana karatun ko in ana yi su kawo abin da zai sha wato kawo rudani a kasa ba gane mai aiki cewa saboda haka sun ki tsaya wasu saurara haka nan sun ki tsaya su yi aiki da tunanin da Allah ya ba su shi yasa tunanin ɗan adam lafiyayye ba tafiya sabanin shari'a kamar yadda wasu suke cewa shari'a sabanin hankali shari'a ba ta saba wa hankali sai dai ta zo da abin da hankali zai dimauce da farko ya kasa ganewa amma da zarar aka yi masa bayani sai ce oh to to to haka ne ni da ban gane ba amma a karan farko wai a ce ko a ce bayan an tsaya an tunani a ce abin wai ya saba wa hankali wannan kuskure ne shi yasa ibnu ibnu taymiya ya rubuta littafin sa dar'u ta'arud al aql wan naql cewa babu yadda za a yi al-aql hankali mai lafiya ya saba da nassi sahihi ba zai yiwu ba ko dai hankalin ya zamba lafiyayye bane ko nassin kuma ya zamba ingantacce bane idan hankalin lafiyayye ne nassi ingantacce to ba za su saba ba amma idan ya zan nassi ba ingantacce bane hankali lafiyayye to zai iya watsar da shi hakanan idan ya zama a nassi ingantacce hankali ba lafiyayye ba to shi ma zai iya ganin abin ya saba wa hankalinsa to shine mala yake cewa walakin ghayyarat ta shayatin fitra akthar al-khalqi wa uqulahum shaydanu sun kawar da mutane sun canza musu asalin wato halittar su ta farko da Allah ya yi su da ita sun canza musu hankulansu akwai hadisi a cikin sayo muslim hadisin iyad ibn himar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba yace inna allaha amarani an uallimakum mimma jahiltum an uallimakum ma jahiltum mimma allamani اليوم خلقت عبادي, خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذلك وأحلت لهم ما حر وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يعبدوا وأن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا امرتشيني إن karantar da ku abinda kuka jahilta daga abinda ya koyar da ni yau Allah subhanahu wata'ala yana cewa na halicci bayina dukkaninsu masu karkacewa bannani da tafiya totar akan hanya mai kakkiya gaba ɗayansu tun mai innahu matattun shayaɗin sai daga baya shaidanu suka zo musu fashtalatuhum azali suka kawar da su daga kan wannan hanya da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su akanta suka halatta suka haramta musu abinda na halatta musu sannan suka umarce su su bauta wa abinda ban saukar da wata hujja akan bauta masa ba sauraka shaidanu su suka kawar da dan adam kamar yadda aka sani shaidan tun daga farko yayi wa Allah alkawari cewa sai yayi wannan aiki haka ya nemi mataimakansa duk kuma sanda wani ya bata to shike na shiga cikin mataimakan shaidan ya shiga cikin ma'aikatan shaidan wanda da su za a batar da da bayan Allah fa afsadata alaihim suka bata musu fitrar da Allah subhanahu wataala ya halice su akanta wajtalatum suka kawar da su daga kanta wa madha ala alfitrati alula man sabaqat lahum min min Allah alhusna wadanda Allah tuntuni ya riga ya rubuta musu yan aljanna ne su to su sun tafi akan akan wannan fitra din su basu karkace ba su ne mu'minai wanda suka yi imani da kadaitakar Allah subhanahu wataala a uluhiyyarsa suka yi imani da kadaitakar sa a rububiyyarsa suka tsaya suka bauta masa da abin da ya shar'anta akan harshen manzon sa sallallahu alaihi wasallam wadannan sune الذين سبقت لهم منا الحسنى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون wadanda duk Allah ya riga ya rubuta musu tun farko cewa su 'yan aljanna ne to waɗannan ba za su shiga ba za su shiga wuta ba za a nesanta su ma daga wuta la ya suma hasisa ba ma za su jiyo wato motsinta ba wahun fi mashi haka an fusu hun khalidun za su dawoma cikin abin da su suke sha'awa wato Allah zai ba su zai ba su ya kara musu lahun ma ya sha'una fiha wa daina mazid فأرسل الله إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وقولهم سي الله سبحانه وتعالى يقول من ذني من ذننسى يقوم سوكا للتفانس زوا قريسو da abin da zai dace da fitirarsu wato zai dace da abin da Allah ya halicce su akan sa na farko na tauhidi alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah tuntuni yi alkawari dan adam akan wannan alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ce ba ne ubangijin ku ba mahaliccin ku wanda yayi ku ya ku arziki ya baku lafiya ya baku komai suka ce eh kai ne mun shaida akan wannan haka tun farko ubangiji subhanahu wataala ya ɗauki wannan alkawari shi da dan adam tsada yace ya ji ya gani inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حملها الإنسان قال يتي تنفرقوا شيء جاء دوكا يا يدنا دورا مسا زي iya dauka Allah ya dora masa to ashe kaga tun farko ubangiji wata ala ya sanar da shi hanyar shine kawai wato ya karkace mata to abinda manzanni suka zo da shi ba su zo da wani abinda ya saba wa abinda ya tattare da fitarar dan adam shi yasa kullun in suka faɗa abinda ya shafi ubangiji subhanahu wataala sukan sukan sukan nemi cewa ba za su yi tunani ba ba za su duba da hankalin su ba afala ya tadabbaruna alquran ba za su yi tunani su duba abinda alkurani ya zo da shi walau kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalha saboda saboda inda za su tunani kawai ba tare da wasu abubuwa da suke kewaye da su ba na shaidana, to za su gane cewa eh lalle alkur'ani gaskiya ne kuma lalle abinda ake kiransu zuwa gare shi na ta Allah gaskiya ne da ba za su bace ba kawai dai saboda akwai annafs akwai alhawa akwai ash tare da adam da kuma shayatinul ins da suke keye da shi da wasu masalih na duniya kawace-kawacenta da kyale-kyalen duniya da yake kewayen dan adam sai ya kasa barin abin da yake kai na banna saboda ya ci karo da waɗannan masalahohin nashi shi yasa farkon abin da mutum zai yi wato yayi nasara shine yaki zuciyarsa yaki zuciyarsa kada ya yarda ya mika wuya ya rusuna mata da duk bukatunta to anan ne zai iya cin nasara amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiya al-ma'wa to shi ne malai yake cewa fazdadu zalika nuran ala nur da Allah ya aiko manzanni ya saukar da littafai suka ji maganganun manzannin suka karanta littafan da manzannin suka zo musu sai suka samu wani haske akan hasken da ke tare da su damancin akwai nurul fitra tare da su akwai nurul aql tare da su ubangiji subhanahu wataala bai umarci dan adam ya zubar da hankalinsa gaba ɗaya ba cewa kada ya yi aiki da hankalinsa alkur'ani bai nuna haka ba kawai abinda alkur'ani ma ya yi ta kira ne da cewa dan adam ya tsaya ya yi tunani halittun da duk Allah ya yi al'ayatul mushahada kitabul kauni wani halittu da Allah ya yi na sama da ƙasa da ruwa da itatuwa da tsirrai da dabbobi da halittar kawunan mu kanmu dukkan ayoyi ne na ubangiji Allah yana son ka yi tunani a kansu su kare da me za ka yi tunani da hankalinka da hankalinka allazina yadhkuruna Allah Kiyama, wa qu'udan wa ala junubihim wa na fi khalqi samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ubangiji ya yabi waɗannan waɗansu suke tsayawa suna tunani sama da ƙasa a walam yan zuru fi malakutu samawati wal abdu wa ma khalaqa Allahu min shay ba za su kalli malakutu samawati wal abdu mulkin Allah a sama da ƙasa ba da abinda da duk abinda Allah ya halitta ashe ubangiji yana baka ya baka dama maka yanki da hankalinka saboda ya san ya baka guzurin hankali wanda ya fifita ya fifita ka da shi tsakaninka da dabba saboda saboda da shi ne za ka iya guzuri ka gane ingancin abin da manzanni suka zo maka da shi farko yadda mutum zai fahimci cewa manzannin da ya zo masa na gaskiya ne shine hankalinsa da Allah ya bashi annabi ya zo yana kiransa zuwa ga gaskiya farkon abin da zai nuna masa gaskiyar manzancin nan shine hankalin da Allah ya bashi da zai gane cewa eh wannan annabin Allah ne muayyad bil mu'jizat muayyadin bil ayat Allah ya ba shi alamomi da hujjoji waɗanda suke tabbatar da cewa shi annabin Allah shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tashe shi a cikin al'ummarsa a cikin larabawa tsawon shekara 40 kafin ya ba su manzanci wannan rayuwar da ya a cikin su ta wannan dan lokacin ita kanta aya ce da za ta nuna musu gaskiyarsa faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun na zauna kafin in ce muku Allah ya bani wahayi ya sauka min da alkur'ani ai na zauna shekaru cikin ku ba za ku yaki da hankalin ku ba in ƙarya zai wa Allah sai yanzu da ya kai shekara 40 sannan zai fara yi wa Allah ƙarya bai tashi bai yi wa babansa ba bai yi wa babarsa ba bai yi wa babarsa ba babansa bai same shi bai yi wa babarsa ba bai yi wa iyayensa ba eh, bafanninsa bai yi wa mutanen gari ba bai yi wa karami ko babba ba bai yi wa mace ko namiji ba bai musu ƙarya ba sai kuma ya fara ƙarya daga kan yi wa Allah hankali ba zai faɗa karɓi wannan ba shi yasa a shirakul lokacin da ya fi abu sufiyan kafin ya musulunta ya yi masa tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tambayoyin da ya masa ce shin da can ya taɓa da'awar wani abu irin wannan kafin ya fara gaya muku cewa Allah ya masa wahayi ce bai taɓa ba ya taɓa ƙarya suka ce bai taɓa ba ya ce to ba zai yiwu ba ya kewa wani ƙarya kuma yi wa Allah ba zai yiwu ba shine abinda Allah ya ce fa qallabi fikum umran min qablihi afala taqilun am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahum munkirun ba su san manzan nasu bane ba a cikin su ya tasu ba san waye bane ko yanzu ne suka gaba wani daban wani bako daban sau ka zamansa a cikinsu aya ce kanta da za ta nuna musu cewa shi manzan Allah ne sai me za su gane ta hankalinsu shi yasa Allah ce afala ta ba za su yi aiki da hankalinsu ba ashe kaga ubangiji subhanahu wataala ya kira bawa cewa ya hankali da aiki da hankalinsa ya kuma shimfida masa halittar sama da kasa da abinda duk yake iya gani don ya zama mai ya zama littafin da kowa zai karantawa idan littafin da ya shafi alkur'ani na rubuce da hadisai da waye wannan sai kai karatu akwai littafin da kowa abu ɗaya yake kowa ya karanta da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba da mutumin birni da na kauye, da babba da yaro da tsoho da tsohuwa duk za su iya karantawa shi ne kitabul kawun sama da kasa da abin da yake kewaye da kai duk dalilai ne da suke nuna cewa ai Allah shi kaɗai ya kamata a bautawa kuma ka yi imani da manzanninsa sauraka eh, musulunci bai soke tunani ba illa iyaka kawai musulunci yana yi wa tunanin saiti ne yana masa saiti akwai yana da hudud kamar yadda aka san kowace gaba ta dan adam akwai abin da take iya yi akwai abin da ba ta iya yi in karfin da hannunka ne akwai abin da zai iya dagawa akwai abin da ba zai iya dagawa ba eh? haka nan idan ka akwai abin da zai iya hangowa akwai abin da ba zai iya hangowa ba akwai abin da yana kusa da kai ma kasa ganin sa ko wanda kuma man can ya fi karfin kwayar ido ta ganshi dan adam da ya sallama wannan aji ya san akwai abin da zai ji akwai abin da ba zai ji ba akwai sautin da zai nisa da shi ba zai ji shi ba to ya yarda cewa waɗannan gaɓoɓin duka suna da limit to ya yarda hankali ma gaba ce a jikinsa <clears throat> haka ita ma tana da limit akwai abinda za ta suka akwai abinda duk da yake cikin wannan kawun da ɗan adam yake iya gani Allah ya kusanto masa da shi zai iya ganin shi taba shi ya ji shi dan adam zai riske wannan amma abinda yake wara'al gaib abinda yake bayan abinda yake cikin gaibi wannan babu wanda zai sani sai wanda Allah ya sanar da shi wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yashtabi bi rusuli man yasha alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul to adam mai yadda da wannan cewa akwai wani abin da Allah bai bashi ikon ya iske shi ba to ya saurari wahayi daga wajen wanda hankalinsa ya bashi cewa shine ubangijinsa shi zai ga masa ko menene hakikaninsa a halittarka a ɗabi'arka a jirinka akwai abubuwa da yawa da suke cikin sirri ne har yanzu kai kanka ba su ka gane su ba baccinka da farkawarka sirri ne adam bai san su ba a cikin baccinsa abubuwan da yake gani na mafarki mafarki har yanzu sirri ne ɗadan ba iya sanin hakikanin ya ake suna faruwa ballantana kuma a ce an kai ga mutuwa ballantana a shiga kabari ballantana abin da zai biyo bayan mutuwa bayan tashin alkiyama wannan duka abubuwa ne da dole sai an saurari wahayi wanda kai imani shine mahalicin ka shi ka shine zai gaya maka kuma labarin waɗannan abubuwa kai kuma abin da yake wajibi akan ka shine kai ne ka gaskata kai imani da haka abinda manzanni suka zo da shi da tafai suka sauka da shi bai ci karo da abinda hankalin dan adam yake riska ba bai ci karo da shi ba in ya tsaya ya yi tunani da lafiyayyen hankalinsa to zai ga cewa eh abin haka ya kamata ya kasance malai ce idan urifa hada fa min khasa'isil ilahiyya as-sujudu as-sujud idan an san wannan to yana daga cikin abin da Allah yake banta da shi a matsayin shi na abin bauta shi kadai shine sujada faman sajada li ghayrihi faqad shabbaha al-makhluq bihi haka duk wanda zai yi ma wani sujada ba Allah ba to ya kwatanta wani mahaluki da Allah don haka baya halatta wani ya yi ma wani sujada baya halatta Allah kawai ake wa sujjada mutumin da yayi ma wani sujjada a matsayin yayi wani abun da ake wa Allah ya bauta masa kamar bautar Allah ya kafirta kamar da zai je gaban wani gunki ko wani halitta ya yi mata sujjada a matsayin yana bautarta wani kafirci ne yana matsayin girmamawa ce kawai yana ganin bari girmama shi wani haramun ne saboda shari'a musulunci ta soke wannan inda can ana yi wani sujjada a girmama shi kamar yadda ya faru ga annabi yusuf alaihi salam ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا فخروا كلمة خروا تنا نفس سنت في هركسة بقول القسو كويبا بقى لو سنة فسر عشد السكة دول قسا كلمة خرور تنا نفس أنت في هركس sun faɗi sun masa sujada a lokacin a cikin banu isra'il ana irin wannan suna yin ta ne a gaban duwan wanda suke so su girmama iyayensa ne suka yi masa saboda kaga alama ce ta girma ba ta bauta ba musulunci da ya zo tun da shi ne tauhidi abin nan saƙo na ƙarshe da Allah ya aiko duniya bayan shi Allah ya yanki aiko da duk wani saƙo shi ne risalar khalida daga ita babu wani saƙo to shi yasa sai aka zo da duk abubuwan da za su toshe kofar da shirka za ta shigo sai aka toshe su sai aka haramta su annabi sallallahu alaihi wasallam ce law amartu ahadan أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم ما عليها ما له عليها من الحق nabi ce da zan ba ma wani umarni ma wani sujada da matarsa ce mutum zan ci ta masa sujada saboda girman haƙƙinta haƙƙinsa da yake kanta annabi ya hana a yi ma wani sujada ba haka kaga wani ya zo a yi masa sujada da sunan girmamawa an aikata haramu inda sunan bauta aka yi masa an kafirta an gane ba duka sujjada ce take kafirci ba tana da alaka da niyyar wanda yi idan yana yi ne da niyyar bauta to wannan ya kafirta in ko yana yi ne da niyyar girmamawa to wannan ya yi haramun saboda musulunci ya haramta wannan abu to da haka wanda da ya zuwa wani sujjada to ya kwatanta wannan mahaluki da Allah subhanahu wataala haƙƙin Allah ne dauka ya ba mu wani ba Allah ba wa minha at-tawakkul haka nan dogaro shi ma yana daga cikin haƙoƙi ko khasa'is na ilahiyya abinda Allah yake banta da shi na haƙƙi man tawakkala ala Allah faqad shabbahu bihi wanda duk zai dogara ga wani Allah wato dogaro ga wani Allah shine mutum ya bawo ya bada sikar sa amincewar sa gaba ɗaya cewa wani shi zai masa in ya rasa da gurin wani ya rasa in ya samu ya samu in ya rasa ya rasa to wannan haramun ne wanda duk yayi wannan to yayi ya dauki wani haƙin Allah ya ba mu wani ba Allah ba wa ala Allah falyatawakkalul mu'minu wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilu ga Allah kadai masu dogaro su dogara alaihi tawakkalna alaihi gabatar da alaihi din yana nan hasir ba za mu dogara ko ba sai gare shi da haka shi kadai muka dogara wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa shine Allah sauraka Allah subhanahu wataala shike da haƙƙin dogaro wato ka ji cewa shine zai iya yi maka in ba in bai yi maka ba ba mai iya yi maka shine dogaro dogaro la yunafi al-akhdh bil asbab baya nufin kakka nemi hanyoyin da ubangiji ya ce abi na samun abu baya ba sa cin karo tunda ka mai da al'amarinka ga Allah ka bi hanyar da yace ka bi ka nemi abu shine abin da ake cewa hakikanin tawakkul saboda haka in in arziki kake ba ka shiga kasuwanci ko ka nemi aiki ka nemi hanyar da zaka samu arzikin sannan ka dogara ga Allah ba ka zauna kawai a gida ba ka ce ka dogara ga Allah Allah ya azarta arzikin ka zai same ka har gida kamar yadda wasu ka dauka wani shine tawakkali Abu Hamid al-Ghazali alaihi rahmatullah a cikin littafin sa ihya din, abinda ya nuna tawakkali kenan shi a gurin sa tawakkali shine al-inqita' an kulli al-asbab duk wasu asbab ka yanke musu ci in ana sa ka zama mai tawakkali sai ka shiga cikin daji ka yi tafiyar sati biyu ba guzuri a hannunka kuma baka san inda ka nusa ba ka nausa ka yi ta tafiya ba guzuri a hannunka kuma baka san ina ka nufa ba gari kake nufa ko da sahara kake kara dannawa to in kai yadda kai haka to kai mai tawakkali kuma an zaka zama mai tawakkali sai ka daina aje komai duk abin da yazo kawai ka cinye ko ka bayar in kana ajiyewa to ya nuna baka da tawakkali baka yadda gobe Allah zai baka ba kenan saboda haka masu tawakkali a gurinsa sunan da su zo su koma masallacin zauna ba sa zuwa sana'ar komai ba aiki ba kasuwanci ba komai kawai zaune a masallaci ta ibada to wani su ne manyan masu tawakkali amma in za a baka ka ci ka aje na gobe to a gurinsa baka da tawakkali cikakke to kaga maza Allah yana aje abincin shekara akwai wanda ya kai maza Allah tawakkali shine sayyidul mutawakkilina to yana aje abincin shekara to kaga ashe aje abinci <laughs> baya baya nuna baya nuna nuna abin nan baya kore tawakkali don haka al'akhdhu bil asbab wani abu ne wanda abin nan kamar yadda ibnu ya yake cewa wanda yake wanda ya kore sabab gaba daya ya ce ya dogara ga Allah kawai ya kore sabab shi to wani akwai hauka tare da shi wani akwai hauka tare da shi ka ce ba sabab mutum ya zauna ya ce yana jin yunwa a ce to a kawo ka abinci ce a ai Allah in ya yi nufi koshi na zan koshi kaga wani da kaji ka san mahaukaci ne ko wani ya zauna yana ta yana ta fatan Allah ya bashi ƴaƴa kaza kaza ci to kai aure mai a ai ko ba aure in Allah ya nufa zan yi ƴaƴa zan yi kaga wani shi ma mahaukaci ne saboda saboda ka rashin riko abinda yana nuna yana nuna koruwar hankali tare da mutum ko dabba fita take nema annabi ya ce lauta tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkali kama tawakkalu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana taghdu khimasan wa taruhu bitana suna fita da sassafe neman abinci ba komai a cikin su su dawo sun cika cikin su kulkul kaga sun fita da sassafe nema sannan suka dawo sun koshi gaga shi ko tsuntsu ba zama yake a cikin shi ƙasa kawai ya ce sai ya fita annabi ya ce da za ku dogara ga Allah kamar da suke dogara ga Allah kaga ashe dogaro ga Allah yana nufin ka tashi ka nema amma ka ji cewa Allah ne mai baka ba wani ba to haka nan wanda shi kuma zai rike asbab cewa su ne za su bashi ba Allah ba to shi kuma wannan ya kore wa kansa tauhidi ji cewa ai abin nan da ya rike wani da ya rike in ba dan wani ba ban samu wanda zai iya zama sila ne sababi ne na ka samu amma wanda shi ne hakikalin mai bayarwa Allah annabi ya ce Allah huwal motsi wa anal al-qasim mai bayarwar Allah ne ni raba muku ke, ni zai biyo ta hannuna ne ni kuma in raba muku amma waye ba ku Shi ne Allah to wanda zai dogara ga wani Allah faqad shabbahu faƙar shabba hobi to ya kwatanta wani da Allah wa min ha tauba haka da tuba faman taba da ghairihi faƙar shabba hobi wanda ya je tuba gaban gurin wani wato ya yi zunubi ya saba wa Allah amma kuma neman gafarar da yake gurin wani ne to wannan ya kwatanta wani da Allah a musulunci Allah subhanahu wataala shi yake karɓar tuba shi yake gafarta zunubai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai Allah to wani yayin zunubi ya saba wa Allah kuma ya je gurin wani ya ce shi zai masa gafara ya ce ya tuba a wajensa game da yake faruwa a cikin addinin kiristanci mutum ya yi sabo amma ya je gurin fasto don ya tuba a gabansa ya biya fasto ya bashi rasi ya biya to kaga fasto ba zai so a daina sako ba zai so ya gara siddinsa yana ta karewa yana buga wani eh so sana'a ce mai ka zai so a yi ta saba Allah yana ana zuwa tuba da ya ganka tuba ka zo <laughs> eh. to a musulunci tsakaninka da Allah ne ka yi nadama akan abin da kai kar riga kai alkawarin ba za ka sake ba ka bar abin da kake yi nan take sannan kuma idan abin ya shafi haƙƙin wani ɗan adam ne ka bayar masa da haƙƙinsa kuɗin wani kaci ka san shi ka je ka biya shi kuɗinsa wannan ita ce tuba wasu kan tambaya cewa to idan ka yi da wani fa ka je wani go ka yi gulmarsa ka ɗan bace shi ka ɗan zazzage shi to za ka je ka ce wani na zazzage ka ɗan allah ka yafe mu wannan lokacin rigima za ta tashi abinda za ka yi anan shi ne ba yadda ka zazzage shi kuma sai ka je ka yabe shi inda ka san ka zauna a gindin mai shayi ne a gurin kanukawa ne a ina ne ka san ka bata shi to ka je gurin ana cikin hira kawai sai ka dawo ka kawo wata hira a ashewa wa nan ni ban gane shi ashe mutumin kirki sai ka da ka gyara shi amma ba sharaɗi ba ne sai ka je gaban shi ka ce jiya na zage ka unguwa kaza ko a gurin wani ba sai ba sharaɗi ba ne don haka haka fitinu za su ta faruwa ba wani daga lokacin zai tada wata wani balli ba a san kuma inda zai kare ba so ba sharaɗi ba ne amma idan kudinsa ka cinye masa ya baka bashi ka ƙibayar shi ko kuma ma ka san hanyar da kai kai dabara ka zalince shi ko ya dan baka ajiyar abu ka cinye ko wani abu irin wannan to sai ka mayar masa da haƙƙinsa matuƙar kana ganin shi ya ka shi sai inda ya bace baka ne ba san inda yake ba to dai shine za ka yi ƙoƙarin takallus da wannan abu ta hanyar sadaka amma in kana sanin zan wani zai zo ce baka malam na na ana bari na jiran kanti ko wane ne wane na dan sassaci kudin mai kanti na yi waye na yi waye yanzu kuma inda ce zan mayar za a gane ya zan yi sai to yadda kai dabarar da kai kasata sai kai kuma dabarar ka mai wanda za ka ba dabara kai kasata ba to tuno dabarar da kuma za ka mai eh, in ya shafi haƙƙin makhluki da wannan ubangiji subhanahu wataala ala tsakaninka da shi shi zai gafarta maka amma shi maluki kuma sai kun yi warware tsakaninku da shi musu karbe wani abu ne da ka karba shi kuka cinye nashi wa min halhalifu bismihi ta'ziman wa ijlalan ta'ziman wa ijlalan lahu faman halafa bi ghairihi faqad shabbahu bi haka dan daga ciki akwai rantsuwa da sunan Allah subhanahu wata'ala da girmamawa da ainihin girmama shi da kambama shi da bashi shi girmansa wannan haƙƙi ne na ubangiji su wani wata alakaran tsaye da shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan za ku yi rantsuwa ku rantsi da Allah kamar kana halifan falya halif billahi aure ya smut wanda duk zai yi rantsuwa ya yi da Allah ko ya shiru Na ce la ta halifu bi a ba'ikum kamar kana halifan falya halif billahi kakku rantsi da iyayenku a zamanin jahiliya ɗaya in zai rantsuwa ya nuna girman al'amarin ko nuna karfin alkawarin da ya ɗauka ba zai karya ba sai ce wa'abi na rantsi da babana to wani gayar rantsuwa ce a gurinsu kamar ba masare ne yana ce maka wallahi ta yi ba lalle ba abin ko zai zama karya yake amma in ce wannabi ta waya je ƙarshe ce ya rantsi da annabi ko mu a jahiliyar bayar da ta yi sauki wani da ce masa Allah ba zai amma ce kwaron kwatsa a radu to lokacin zai ji eh kai zo da rantsuwa kam ba karama ba wata ta ce tun tana karama ita in ta ce kwaron kwatsa to ba za ta taba yin ƙarya ba to saboda tarbiyyar ta samu kenan kwaron kwatsa ita ce tafi komai tana da ana fara ruwa sai ta ji cewa kwaron kwazon nan za ta faɗo mata to ba a rantsewa da wani sai Allah rantsuwa da wani Allah shirka ce karama shirkun ne asghar la yukhriju min al-milla amma kuma yana cikin kaba'ir a cikin manyan manyan laifuffuka wani ya rantse da wani ba Allah ba don ya rantse da wani ba Allah ba to ya dauki haƙƙin Allah ne ya ba wani ya kwatanta wani da Allah shine mala yace hadha fi janib tashbih wannan bangaren kwatanta wani da Allah kai wani abu ga wani wanda Allah ake yi ma wannan abun ka kwatanta wannan abun ka kamanta shi da Allah subhanahu wataala wa amma fi janib tashabbuh amma janibin kwaikwayo mutum ya kwaikwayi Allah ya zama shi ma yanzu ya jin yana yin wani abu irin na Allah can ya kwatanta wani da Allah ya kamanta wani kuma shi ko ya kamanta kansa shine tashabbuh mutum ya kamanta kanshi da Allah faman ta'azama wa takabbara wada annasa ila itra'ihi bil madh wanda ya nuna shi shi babba ne ya rika girman kai ya rika kiran mutane su rika kuzuzuta shi suna wuce iyaka gona da iri wajen yabansa wata azimi da girmama shi wal khudu'i da kankantar da kai gabansa war raja da fata da sa tsammani a sa wata alikal qalbi bihi dai rata zuciya da shi khawfan wa raja'an wa iltija'an wa isti'anatan bihi ta fuskar tsoro da fata da fakewa da neman taimako da shi faqad tashabbaha billahi to shi kuma ya kwatanta kansa ya kamanta kansa da Allah saka mutumin da zai nuna shi ya kai matsayin da har za a rika fata sa tsammani kaskantar da kai zuciyar mutane ta rataye da shi wajen su, wajen fatansu wajen neman mafaka a gurinsa wajen neman taimako da shi akan abin da ba kowa ke iya yi ba sai Allah <clears throat> to ne ya dauki matsayin Allah ne ya sa wa kansa faqad tashabbaha billahi wa naza'ahu rububiyyatahu ya ja da Allah a cikin rububiyarsa a cikin aikinsa rububiyya shine kadaita Allah <clears throat> da ayyukansa wa ilahiyatahu ya ja da Allah cikin ilahiyarsa wato haƙƙinsa na bauta وهو حقيق haqiqun bi an yuhinu الله bi الهوان شي مي hawan shi wannan ya cancanta ubangiji ya wulakanta shi karshen wulakanci wa yuzillahu ghayatan zul ya kaskantar da shi karshen kaskanci wa yaj'alahu tahta aqdami khalqihi ya sa shi karkashin karkashin digadigan ko sawayen sa wato ya zama wulakantacce kaskantacce sakamakon abin da yayi na na kiran kansa shi ma Allah ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna wa fir'auna shi ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi saboda ka sa mutane <clears throat> suka rika bautar suna ganin shine abun bautar na koli ko suna da wasu abubuwan bauta shine babban suna bauta masa suna jin tsoron sa fere da suke jin tsoron Allah amma Allah subhanahu wataala ya kaskanta shi yawa ya gari ubangiji ya halaka shi da ruwa sannan bayan ya halaka shi da ruwa kuma ya fito da gawarsa ya fito da gawarsa don ta zama don ta zama aya ga waɗanda eh, waɗanda suke bayansa ubangiji su ce al'ana wa sai ta kabul wa kunta min al-mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika kuna liman khalfaka aya fal yawm ayau munajjika bi badanika za mu tserar da kai amma jikinka ran Allah ya cire shi za mu tserar da jikin gangan jikin litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka tunda ya fito ya da sojojinsa ya baro banu isra'il ya baro ya baro mutanen sa kiftawa mutanen masar akan zai je tare annabi Musa ya kamo shi da jama'arsa Allah ya halaka shi to idan bai dawo ba wasu za su iya ci gaba da cewa yana can yana ta aikinsa ne ba mutuwa yi ba saboda sun ɗauka Allah ne ba mutuwa yi ba to sai Allah ya fito da shi bayan ya nitse ya mutu ya zama gawa sai Allah ya fito da jikinsa liman khalfaka sune ne waɗanda ya baro a baya sune ne mutanen da ya baro a cikin masar ya biyo annabi musa alaihi salam. ba kamar yadda wasu ke ɗauka gawar su ce yanzu ake ta da ita a ce ga gawar fir'auna ba wannan ba da wani ba wani abu da yake tabbatar da haka babu wani dalili da yake tabbatar da cewa gawar fir'auna ce da ake nuna wani tsamusasshen kashi haka da kwarangwal an abin nan a ce gawar ramsisu sani ce shi ne kuma ramsisu sani shi ne fir'aun na wancan lokacin na annabi musa alaihi babu wani abu da ya tabbata akan haka Allah ce liman khalfaka yana nufin waɗanda ya baro ya baro a baya su ne mutanensa to ubangiji ya haka dan ya kaskanta shi su gane cewa ba Allah bane in Allah ne in kula na maganin zawo ta yi wa kanta mana shi rabbu rabbu ne bai bada rayuwa ne bai kashe shine ar-rabb tunda arrab shi ne ya ce ne ana rabbukumul a'la to aka yi mutu kuma aka yi ruwa ruwa wannan shi ya shi ya shi ya ku duba mufarakat annabi Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi Musa a.s. daga cikin yam yana jariri lokacin da yake neman taimako jariri a wahaina ila musa a neta zai fiye filiyam fa'inir da'i fa'inir da'i fa'alƙihe filiyam wala ta kafi wala ta hazari ina raddohi ilai kewa jari ruhu ne da musali jariri an jefa cikin ruwan cikin naharun nil Allah ya fito da shi shi ko yana cewa shi ne kuma ala Allah ya nutsar da shi cikin naharun nil wannan bata isa aya ba ta isa aya wa fi sahih anhu qala sallallahu alaihi wasallam يقول الله عز وجل العظمة ردائي إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته da a cikin sayo muslim sahi yana nufin sayo muslim hadisan abu sa'id al da hadisan abu abu huraira radiyallahu ta'ala anhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala yana cewa al'azamatu izari wato nuna girma wannan kurjin lena ne ya kibriya dai isa kuma nuna isa wannan eh, mayafina ne faman ni wahidan huma wanda ya ja da ni a kan ɗaya daga cikinsu su azabtuhu zan azabtar da shi saboda haka nuna girma da nuna isa wani haƙƙin Allah ne Shi ne Allahu akbar ne mafi girma babu wanda ya kai ubangiji wata wataala girma saboda shi zai nuna girma shi zai nuna isa wanda duk yace shi ma zai nuna girman ya nuna isarsa har ya riƙe mutane girman kai to wani ya ɗauki wani mayafi ne na ubangiji wata sifa ta ubangiji ya yafa kansa to kuwa wanda zai haka ubangiji ba zai kyale shi ba ubangiji sai ya azabta shi ya kunyata shi malai cewa idza kana al-musawwiru alladhi yasna'u as-surata bi yadihi min ashaddi an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati li tashabbuhihi billahi fi mujarrad as-san'a fama dhannu bit tashabbuhi billahi fi ar-rububiyyah wal-ilahiyyah idan ya zama na wanda zai yi hoto ko ya sassaka wani hoto da hannunsa yana min shaddin nasi azaban yana cikin wanda suka fi kowa tsananin azaba yawmal mata ranar kiyama litashabbuhihi billahi saboda yadda yake kwatanta kansa yake kwaikwayon Allah fi mujarradi sana a kawai wajen wajen kera abu wajen sassaka abu fama zannu bi tashabbuhi lillahi fi rububiyyati wal ilahiyyati ina kuma ga wanda zai kwatanta kansa ya kamanta kansa da Allah wajen rububiyyarsa ko uluhiyyarsa idan a wajen kawai mutum zai zai sassaka ko ya shafa wani fenti ya kwaikwayi halittar Allah Allah subhanahu wata'ala bai kyale shi ba ya zai kyale wani wanda zai ce shi Allah ne ko shi banza shi ko shi ubangiji ne kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ashaddu an azaban yawm al-qiyamati al-musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum nabi sallallahu ce mafi tsananin azaba ranar gobe kiyama cikin mutane mutanen da suka fi kowa ga tsananin azaba ranar kiyama sune al-musawwirun masu hoto yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa tikuraya abinda kuka halitta wa fi sahihi hakanan yazo a cikin sahih muslim sahih muslim hadisin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqan ka khalqi wa ya fi zalunci kamar wanda zai tafi yana yin halitta irin tawa ko yana kwaikwayon irin halitta ta yakhluqu zarratan to su halitti abin nan su halitti tururuwa falyakhluqu sha'iratan su halitti alkama wato su halicci a cikin dabbobi su halicci wannan dabba ce kankan kiyashi duk a larabci yana kira su zarra kiyashi har zuwa tururuwa karamin mai to su halicci kiya kamar kiyashi ko su halicci kwayar sha'ir kwayar alkama sha'ir su yi wannan fanabbaha bi zarrati wa sha'irati ala ma huwa a'zamu minhuma wa akbar Allah ya yi tambihi ko Allah ya tambihi da tururuwa ko kiyashi da kuma kwayar alkama ta sha'ir bisa ga abin da ya fi wannan girma wato idan ba za su iya wannan ba to ya za su iya halitta da tafi wannan kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan akan taswira taswira malamai sun yi magana a baya can kafin zuwan kyamara da hoto na photography malamai sun yi magana akan surar da aka haramta ce wani zane da za a yi a zane wani abu mai rai tsawon mutum ne ko dabba ce ko wani tsuntsu ne ta wani haramun ne mutum ya zane wani abu mai rai haramun ne amma in zai zane wani abu mara rai zane bishiya ko zane gida ko zane wata korama ta wannan babu komai ko zane dab mutum amma ba kai misali kaga babu mutum mara kai kaga ba ya zai zane wani abu mai rai ba to suka ce duk wannan babu komai a ciki ya halatta amma wanda zai zana abu mai rai ko ya sassaka shi ko ya kwaba laka ya gina shi to wannan in yayi ya shiga cikin wannan hani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce duk malaman farko da suka yi magana duk sun yi magana ne akan irin wannan sai magana akan wanda zai zana ko ya sassaka ko ya kwaba laka ya gina shi aka sani a lokacin ta hanyar sassaka ko ta hanyar zane ko ta hanyar ginawa a yi da laka a giggina wannan su suka yi magana daga baya kyamara ta zo tutunan kuma sai malamai na zamani kuma sai suka shiga sabani a tsakaninsu to shin za mu riskar da wannan cikin hani ko kuma za mu riskar da ita ba wasu suka riskar da ita cewa tun da dai an ce su taswira shi ma sunan shi sura kawai shi kenan kawai mu hada saboda haka ba su yadda da duka wata sura ba sawa'un sura ce mai motsi ko mara motsi irin su ibn baz irin su sheikh nasiruddin albani sai za ba ka ga darasinsu a bidiyo ba hotunan zuwa da gani sai irin hotuna ne wanda watakila ko basu san da aka dauka ba ko kuma hotuna ne na passport wanda suka yi da sauransu galibi <clears throat> sun tafi akan abin ibin ba saboda kasancewarsa na farko makaho na biyu kuma yana shiga cikin wasu occasions na na sarakuna na gwamnati wanda kuma yan jarida za a zo a dau a yi coverage kaga bai saboda shi kawai ya ce a dakatar da jarida kaga bai wa to da za ga hotunansa suna dan yawo ah, amma dai haka shi yadda za mu zauna nan ku sa kyamara ku ta yanzu da aka samu mawayoyi masu kyamara kai ta daddalla malam kana ɗaukar shi malam bai hana ka ba to su can ba wannan to wasu kuma daga cikin malamai suka ga cewa a'a da taswira irin wannan ta kyamara da irin ta photograph wannan ba ta shiga ciki ba saboda ana magana da wanda aka sassa aka yi da hannu da aka yi kokari mutum ya yi ta kokari shi yasa ana yace yasna usurata bi yadihi da hannunsa ya zana ya fentin dinta wanda ake ce fenta da za su zana mutum ka gan shi kamar shi to waɗannan su ake magana ko wanda zai sassaka irin masu sassaka gumaka suna zuwa suna sayarwa turawa sai shi ba bauta masa amma zai sayarwa turawa haram yake sayarwa wannan babu shakka ya shiga ciki to amma hoto na abin nan shi wannan inuwa ce inuwar ce mutum ya dauka kamar ka ba wa mutum rubutunka ne a takarda ka ce je ka je goma photostat ka yi wa photostat wannan in ya dawo da shi dai a takardar da aka yi photostat dai yana na rubutun mutumin farko ba na mai photostat ba ba a cewa a gani a ce wannan rubutun mai photostat ne za a jingina shi zuwa ga rubutun mai rubutun na farko to haka nan halittar mutum da take yadda take ko an dauke ta dai tana na halittar Allah ce ta farko ba mai daukan kyamara ne ya dauke ta ya zana ta ba saboda haka suka ce ba za a riskar da wannan kamar ka tsaya gaban madibi ne madibi yana reflecting din surar ka ne kawai amma ba wani abu yake zana daban ba kai din ne dai ka sake fitowa a cikin madibi to haka shi ma kyamara take inuwa ce take dauka ta mutum to haka ba su riskar da shi a cikin hani ba to da yawa su daga cikin malamai irin su muhammad najib al-mutai irin su sheikh salih al-isaimin irin su sheikh eh, yusuf al-qaradawi sauransu duk suna ganin cewa wannan ba ba zai shiga cikin hani ba har sheikh salih al-isaimin eh, shi yake ba da ma misali da da photostat a cikin littafansa duk da cewa sheikh salih al-isaimin yana wani togaciya kan cewa yin hoton wani wanda ake ganin girmansa a je a rataye ko a sakala a cikin kanti ko abin nan wanda zai bayu zuwa ga bautarsa saboda ka baya halatta wannan saboda saboda manufar ba dai saboda asalin hoton ba kamar yadda yanzu muke gani akwai hotunan wasu da ake dauka ana sawa a shagu a kantuna a shaguna ko a abin nan wani ma ana ganin kamar sa sha nan shi yake tsare barawo shi yake kaci niki sai ke kawo abin nan to kaga wannan ya dauki wani aiki na Allah ya jingina ga wannan hoto ya zama haramun kuma ya yi shirka da Allah subhanahu wataala in har ya yi itikadin cewa wannan hoton na iya tsare shi daga barawo ko na iya kawo masa ciniki wannan ya yi shirka da Allah to sukan ce in irin wannan ne haramun amma abinda ba zai bayi zuwa ga wannan ba suna ganin babu wani hani a kansa wanda kuma wannan shi zai fi zama daidai insha Allah a gurin Allahu alam saka wannan shine abinda ibn taymiya yake magana ibn qayyim yana magana akan hoto a zamanin sa ba irin hoto na yanzu ba shi yasa yace al musawwirun al musawwir alladhi yasna'u surata bi yadihi shi yasa ya kawo maganar bi yadihi Allah ya samu dace lokaci yayi zamu tsaya anan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh